al'umma wannan gari kuma mun ɗauko ainihin garin a kotun karamar hukuma da tafi ita tafi damuna yanzu gaskiya karamar hukumar bagwai a cikin bagwai akwai wani ƙauye sunan ƙauyen kaɗani a wannan garin ba su da asibiti ba su da ruwan sha kemis ɗin da ake sayar da magani na kemis guda ɗaya ne yar cewa ana cikin wannan yanayi ba su rijiyoyin burtsatse gaba ɗaya su ba ka taɓa cewa ni yan garin suna cikin mawayi wani yanayi a cikin ƙwaryar faɗin jihar kano suke ciki ba ba wannan garin akwai garnuka da dama da a matsayinka na shugaban kamar hukumar ta kai babu shakka shekaru biyu zuwa uku mun ba hanyar hudul akwai shirin da muke yi na karkara a wannan gida namu tun kafin buɗe talabishin muna yin su a rediyo inda muka yi tafiya da ma'aikatan mu da abun su hawan mu mu bi lokunan karkara mu ji menene bayani da koken al'ummar wannan yanki inda babu shakka a cikin ƙauyen wudul hanyar inda ba mun je wani gari wata mata ne take gaya min cewar sai su kuma bakwai ba su yi wanka ba ɗayan su marasa samun halitta zuwa makaranta domin sai yaro ya awa biyu uku ne tafi ebo ruwa bai dawo ba akwai wani gari shi ma a cikin karamin hukumar kunci babu shakka na je gidan da kaina mun je tattauna da matar da take gidan zaka samu mazan suna tuka igiya a bakin kofar gida matan suna surfe da sussuka da casa da kirba fara da nake tambaya nake tambaya mata cewa batun tarbiyya yara suke cewa su ba suna da ilimin addini ya su tarbiyyatar da 'ya'yayensu suke koka a wannan lokacin ba suka ji ko a musu cewar suna roƙon gwamnati a zo a gina musu makarantar islamiyya ko da su ko da su ilimin da san Allah subhanahu wataala akwai rashin hanyoyi da rashin kwalbati da wannan a matsayinka na shugaban shugaban kananan hukumomi na jihar kano wato kananan hukumomi guda 44 wani gani kake hange kasancewa ka shafi fito daga yankin mu na karkara tun da ka karamar hukumar ta kai wani ido kake sawa ganin cewar an zage an zage dantse dangancewar cewar su mutanen karkara an ɗan masa raɗaɗin wannan musamman harkar ruwan sha da asibiti da ilimi to eh, gaskiya ne da yake ina bibiyar shirin ku kuma duk wannan abin da ke faɗa eh, ina ganin sa mm. eh, duk wannan eh, program din naku ina ganin sa ina ganin yadda abubuwan suke faruwa to amma ina so a shi kansa a system din adalci wato abin da yake faruwa shi ne mm. duk wannan matsalolin da ke faɗa akwai su kuma ba wanda zai dinayin cewar babu wannan matsalar amma abin da yake faruwa shine yanzu ne na gama gaya miki sai kiga karamar hukuma ba za ta iya biyan albashi ba to ina da ta je ta yi asibiti ko ta ruwan sha ko kuma ta je ta gina maka bohol kin ga irin wannan abubuwan ba wai kudin ne ake rikewa babu ne shi kuma shugaba yana da wani abu gudana farko abin da tarbiyyar da ake nuna shugaba ya yi kontrolin kansa kari wani abu irazana shi ya ga cewa ya nuna gazawansa don haka za ki kai cewa duk abin da za a kawo maka kuka za ka ai ba za ka ɗau kuɗin ka kai ba ba ka je ka sai da gonar ka kai aiki ba mm. kuma ita gwamnati in babu tuya za ka yi ai lokal gamman kawai ake duba ba a duba federal gamman ba a duba yanzu misali inda za ka duba federal gamman feluwa ta wuta feluwa ta ruwa ko ina resources ya kamata a fara duba mm. idan an duba resources ok abin da kake samu ya kai wa mutane wannan abin ko ko bai kai ba mm. shi yasa rashin adalcin da ake odin shugabannin ƙananan hukumomi da sauran shugabanni tun da ba a san cewar menene ake shigowa a gurin gwamnati ba me ya kamata wallahi babu shugaban da zai so al'umma su shiga kunci kuma shi a ce zai zuba abinci shi mai da nama ya kai bakinsa in dai shugaba ne adali wallahi ba zai consciousness ɗinsa ma ba zai da a ce ya ɗau abu yana ta yin abu al'ummarsa suna cikin kunci ba ai ya sara akwai ranar hisabi akwai ranar da za a tambayi yadda kai aikin ka kuma ba labari bane reality ne dole za a yi abin nan saboda haka dole shugaba ya tsaya ya tsaye da abin al'ummarsa kuma abin da zai baki mamaki al'ummar da ke faɗa wa wannan mutanen in ba dan ku ne kuka je yan rediyo ba wala Allah ya ga wani daga karamar hukumar sai a samu mutum ashirin su je shugaban karamar hukuma a cikin su ba za a samu mutum ɗaya da zai ce a gyara mana hanya ba daga wanda zai shan shaddarsa ta fada sai wanda zai zo ce zai auren ƴaƴansa sai wanda zai bukatar kashe ba su su taɓa cewar ainihin bukatar ta al'ummar yankin su wallahi lokacin da nake aikin hanya a wancan karo akwai mutumin da imin taxi sai zage ni yace mu ba hanya muke so ba kuɗi muke so ka bamu kuma a yatin da na bar wannan abu about 30 kilomita ne 15 har a yanzu ba a yi ragowar ba kuma yanzu mutanen in za ka shiga wani gari ana ce masa birnin bako ai muna da irin wannan problem amma za ka ga cewa in za ka je wannan aikin garin hmm. wallahi talla ina gaya maka sai dai ka canja kaya ko kuma akalla ruwa aka ba hanyar ma ba ta shiga ba daga in ka zo daga inda ne aiki tun 11 years ago har yanzu bawa wanda ya dora ya ci gaba da aiki kin ga abin daga zuciya ne sannan kuma su ma da al'umma din sannan sai kai aiki na gwamnati yanzu akwai lokacin da nake shugabancin karamar hukuma hmm. wallahi akwai borehole da na gina al'umma duk garin babu bohol na gina musu amma za ka yi mamaki wai siyasa saboda ba siyasa ta suke ba suka ɗebo tsakuwa suka cike bohol ɗin nan to yanzu wannan sai kuma a zargi shugaban karamin <laughs> a fara duba mutanen da al'ummar da ake mulka da yadda su kuma suke tafi da suke biyo shugabanni biyayya da abin amma of course na yadda za a iya samun matsala a ba zai yi a ce dama ko a turai za ka ga ai akwai wurare da yawa za ka ga cewar don dai ba za a nuna maka bane amma kalubalen da yake wannan yanki ya fi na wanda ike ike ike yake kasashen mu don haka ba za a iya cewa ba za a samu matsala ba kuma shi shugaba dama haka yake duk lokacin da za a ce za a kawo maka matsala za ka ce za ka yi ta to kuma idan ka yi din in ka samu dama za ka yi ta in ko baka samu dama ba to za ka ga cewar ba za ka iya yi din ba abin da ya sauka wato shi za a riga a yi kuma wato ana su kansu al'umma wanda suke wannan yankuna sukan ba da gudunmawa wajen wato tabarbarewa ci gaba da ayyuka sosai sosai saboda ba sa kokarin su ga a kungiyance sun taru sun rubuto abubuwan da ke damuwar su kuma sun kawo takardar su rinka bibiya wajen cewar an yi musu ina muhimman ayyuka <coughs> maimakon cewar su rinka bibiyar cewar jibin da makarantar firamare kaga ta riga ta buɗe za ka samun ƙwarkar mara fitar da 'ya'yan a cikin ta to yanzu abin da zan baki mamaki wannan makaranta in ka bibiya al'ummar da suke gudun su suka kwace kaya sai ka zo kana aiki in ka kai wani ba baka isa ka ajiye kayan aiki ba kana ajiyewa ana kwashewa shi kuma dan gungura in ka kwashe maka kaya ba zai ci gaba da aiki ba ko kuma misali yau a samu iska ta yaye gurin mm. maimakon a ɗauko kayan a adana sai ka ga an kwashe su gaba sannan kuma al'umma fa shi kansa shugabancin nan da mu'amala al'umma community ma ya kamata su dinga shiga muna da matsala ta cewar mutanen mu ba sa participating ba sa taimakon al'umma ya kamata wani abubuwan da yawa yanzu wallahi akwai makarantar da gina classroom block ce na gina ta guda uku daya fallon kwano ne wallahi ya dai da na ta ajiya garin sai na gani na zazzagi wasu mutanenmu na ce ku wannan fannin kwanan da ya zo ba za a samu mutum kafinta zo gyara shi ba wallahi ina tabbatar miki yanzu gaba ɗaya ginin ya ɗaye yanzu sai wanda sai a ce gwamnati ce laifin gwamnati ce abu ya fara daga ɗaya a hankali a hankali amma mutane ba za su yi kishin abin su zo su amfana ko kuma ka ga mutum a asibiti eh, eh, malaman asibiti ka ajiye katifa wani ma a rashin kula wallahi wanda ana sallama sa zai dauke katifa da ya tafi da ita duk irin waɗannan abubuwan muna muna muna yanzu ta asibitin ɗanan hukumomi wallahi halala ce ta kai da akwai masu gadi akwai suna su tsin akwai likitoci amma ya aka za a ce har su barbarewar ya kasance har majimarar lafiyar da eh. katifar asibiti ai ai abin da yake faruwa shine ai kin ga tunda kana shugabanci kuma kuma al'umma suna nan ba za ka iya sanin ma lokacin da ba an ce mai wasu abin ka ya bi ka dabara ba so da dama wani abin in ya tashi za ki ga cewar Ah, ba za ma ka san lokacin da abin